Zabura ta ɗari da goma sha ɗaya Yabi Ubangiji Zan ɗaukaka Ubangiji da dukan zuciyata, a cikin majalisar masu aikata gaskiya da kuma a cikin taro, ayyukan Ubangiji da girma suke, dukan waɗanda suke farin ciki da su suna tunaninsu, ayyukansa masu ɗaukaka da kuma daraja ne. adalcinsa kuma zai dawwama har abada; ya sa a tuna da abubuwa masu ban mamaki nasa, Ubangiji mai alheri ne mai tausayi kuma, yana ba da abinci ga waɗanda suke tsoronsa, yakan tuna da alkawarinsa har abada, ya nuna mutanensa ikon ayyukansa, yana ba su ƙasashen waɗansu al'ummai, ayyukan hannuwansa masu aminci ne da kuma gaskiya, dukan farillansa abin dogara ne, tsayayyu ne har abada abadin, ana yin su cikin aminci da kuma gaskiya, yana ba da ceto ga mutanensa, ya kafa alkawarinsa har abada, tsarki da barazana ne sunansa, tsoron Ubangiji ne mafarin hikima. dukan waɗanda suke bin farillansa suna da ganewa mai kyau; gare shi ne madawwamin yabo.